الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتي نا أشرين دعوكو قواتن قواتن رجب تدرى تدبو دعوكو 442 wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 141 a cikin karatunmu a cikin aljami'u sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu tashi babi na 65 a cikin wannan littafi na goma kitabul azan na aljami'u sahih hadisi na bakwai. hadisi na 708 mun karanta na 707 a wancan darasin na'am amin قال الحديث رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن زياد قال حدثنا شريف بن عبد الله قال كنت عن عثمان يقول ما صليت وراء عثمان قط yace حدثنا Khalid Ibn مخلد al ابن Al-Kufi الكوفي نزيل madina ɗaya daga cikin malaman imamul bukhari waɗanda suke mutanen kufa amma yawan-yawan hadisansu daga madina yake ala haddasana suleiman ibn bilal almadani haddasana sharik ibn abdullah sharik ibn abdullah ibn abi namir wanda ya shahara da riwayar hadisin isra daga anas ibn malik qala yace samitu anas ibn malik na ji anas ibn malik yana cewa ma sallaitu ra'a imamin qattu akhaffa salatan wala wala atamma min annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba yin sallah bayan wani liman ba da yafi ban taba yin sallah bayan wani liman ba da dai wanda ya fi wato takaitawa sauƙaƙawa a sallah wala a atamma kuma ya fi cikawa الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم آمين kuma ya fi kata minan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka asabi kuma sha'aninsa ya kasance yana yana jin kukan yaro fa yukhaffif sai ya sassauta sallar sai ya takaita ta makhafata an tuftana ummuhu saboda jin tsoron kada mahaifiyarsa wato ta fitinu ma kada mahaifiyarsa ta fitinu wato a cikin sallah wannan hadisin riwayar anas ce anas ibn malik kun ga cikin waɗanda suka lizimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turfankon zuwansa madina kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah bayan sauran kulafa'ur rashidin abubakar da umar da usman haka zalika ya yi sallah bayan saidina ali ibn abi talib da saidina ali ya je basra kafin ya istikrari a kufa saboda haka di ya yi sallah bayan waɗannan limamai ya ce bai taɓa sallah bayan wani liman ba da ɗai kowane ne kuwa wanda yake ya fi sauƙin sallah wato ya fi taƙaitawa sassautawa wajen rashin tsawaita sallah tare kuma da cikawarta kuma ya fi cikawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wato takaitawar da yake yi ba ta sanyawa ka ga sallar ba ta cika ba wadda abin da ake nema na nutsuwa da sakina da daidaito a cikin rukunan sallah akwai ta a sallarsa sallallahu alaihi wasallam amma kuma babu tsawo wanda yake zai sanya shi ya zamanto mashakka ga mamu to yana daga cikin sassaukawar tasa da anas ibn malik ya bayyana ya ce yana jin kukan jinjiri kukan yaro jariri sai ya takaita sallar saboda jin tsoron kada mahaifiyarsa ta fitinu a ma'anar fitina ai wato ta shagaltu gabarin sallarta saboda zuciyarta za ta zamanto ba ta tare da sallar hankalinta yana kan yaran nata to wannan daukewar hankalin nata da za ta samu a cikin sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunanin wannan sai ya gajarta sallar domin kada abin ya zamanto yi ɗuli ta shagaltu har ya zamanto tana cikin sallar ne da jiki kawai ba da ruhi ba a wata riwayar wanda yake abdulrazak ya kara daga mursalul atsa auta turukuhu fayadir ko kuma ba za ta fitinu din ba ta shagalta ta kyale shi ya zamanto ya tozarta ana sallah yana ta kuka ta rabu da shi garin kukan garin rabuwar tasa da ta yi don ta mai da hankalinta akan sallah ya je wani abu da zai cutu ya je wani abu da zai cutu ko ya je ya fada wani waje ko ya je ya taba wani abu wanda yake zai iya cutar da shi to wannan yana daga cikin wato kula da halin mamu a cikin sallah kuma wannan baya nufin rashin khushu'i a cikin sallah ba rashin ba rashin bane bal yana daga cikin wato kula da wajabcin da Allah ya dora ma limamai limami ya zamanto yana kula da halin waɗanda suke sallah a bayansa na abin da zai sanya musu sallar sallarsa ta zamanto fitina wannan matlub ana bukatarsa ana neman sa domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yadda yake a cikin sallah yana shine matuƙa wajen khushu'i da fuskantar Allah jalla wa'ala da sanin girman makaminsa sa amma wannan bai hana shi da wato lura da halin da mabiya waɗanda suke sallah a bayansa suke ciki ba kuma wannan ya nuna tausayinsa sallallahu alaihi wasallam musamman ga mata kuma ya nuna yanda mata suke zuwa sallah tare da yara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk da wannan zai iya sanya wato a rage tsawon sallar wanda yana so yayi kamar yanda ya gabata a hadisin da muka karanta a hadisin Abu Qatada yake cewa yakan so yana so tsawaita sallah amma sai ya takaita ta idan ya ji kukan yaro to kaga wannan ya nuna cewar a wato maslahar da ke cikin abassu su zo sallar duk da za su sanya wani lokaci ba za a yi sallar wato a yi tsawaita ta yadda ake so ba ko yadda aka saba amma wannan maslahar wannan maslahar wato ba a bar kula ba ce a bisa maslahar a kyale su su zo su yi sallah ɗin duk da in sun zo sun yi sallah za su sa ba za a tsawaita sallar ba idan da tsawaita sallar ta fi muhimmanci sai a ce ku daina zuwa ku daina zuwa sallah da yara amma su zo sallar su samu albarkar rahamar da ke sauka a cikin masallaci ta fi bisa a tsawaita sallar ga masallata tunda za a samu maslahar yin sallar za a samu kuma su samu maslahar saukar rahama ya fi bisa ya zamanto an ce kar su zo domin a tsawaita sallar wannan yana daga cikin wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana manufofi na shari'ar musulunci to kuma akan wannan ne ake akwai matsalar da ina jin mun ambace ta cewa shin liman idan ya idan ya ji mutane sun shigo zai iya tsawaita ruku'u domin su samu domin su samu raka'a ko kuwa ba zai kula da su ba hmm. to wannan waɗansu daga cikin malamai sun ce mustahabbi ne ma ai haka amma haka a mazhabar shafi'i duk da yake ƙaunin safil jadid tare yake da malik da abu hanifa da suka ce ba zai yi ba makaruhi ne liman ya tsawaita ruku'u domin ya ba masu shigowa dama su shiga a wato su zo su riski raka'a domin yin haka zai zamanto ya sanya mashakka ga waɗanda su suna cikin sallar akan wani abu wanda yake ba maslahar su bane maslahar wanda shi bai shiga sallar bane saboda haka ba za a wato sanya ma wanda suke cikin sallah mashakka domin maslahar wani wanda shi bai riga ya shiga cikin sallar ba saboda haka yawa yawan malamai suka karhanta yin haka amma yana daga cikin kula da halin masu shigowa akwai wannan saɓanin tsawaita tsira'a wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallar azahar yana tsawaita tsira'a har sai ya ji baya jin wato karar takun masu shigowa masallaci yana jin masu shigowa cikin masallaci suna ta shigowa to yana tsawaita sallar zahar yana tsawaita raka'a farko domin har sai ya ji ɗaukewar takalmin masu shigowa masallaci wannan daban ne tun da dama mahallin tsayuwa mahallin tatwil ne mahallin wato tsawaita karatu ne amma ruku'u ba mahallin tsawaita shi bane a sallar farilla sai idan a cikin sallar jam'i mahallin tsawaita shi ne in mutum yana sallar nafila shi shi kadai sai ya tsawaita ruku'u amma tsayuwa dama mahallin tsawaitawa ne saboda haka babu laifi a tsawaita raka'a tsawaita raka'a farko domin masu shigowa sallah su zo su samu su samu shiga cikin sau don su samu raka'a farko bal sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu anhu ladanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la tasbiqni bi amin kada ka riga ni da yin amin ma'ana kada kai saurin karatun fatiha yadda kafin na zo na shiga cikin sahu hakka ce amin tun da bilal yana kiran sallah ne wato a lokacin da yake kiran sallah a bakin kofar masallaci saboda haka kafin ya shigo a cikin ya zo ya shiga cikin sahu sai ya ce ma annab yake ikama na'am ikama ahsan sai kafin ya shigo ya shiga cikin sahu yakan ce ma annab sallallahu alaihi wasallam kada kada ka riga ni cewa amin wato ma'ana ta tsawaita fatihar yadda har zan zo in shiga in samu amin ka duba irin shirs din su bilal su abinda suke kokari kenan ba wai su samu ruku'un ba su samu raka'a a'a su samu amin a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin kamar wannan ai ba karamin fa'ida ba ba karamin abu bane annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ihdinas siratal mustaqim yake wannan addu'a yace amin kai ma ka ce amin to wannan falalar shine bilal yake cewa kada ka riga ni da fadin ta saboda haka za a iya liman zai iya kula da maslahar mamu domin a waje wanda ya yi tatwili ya tsawaita a waje wanda yake ba a nufin a yi tatwili amma wajen kamar shi kukan yaro a cikin sallah wato gajarta sallar kamar yadda riwayar ta zo ya nuna a cikin kira'a ne kamar yadda ya zo a hadisin abu qatada fa atajawwazu fi salati sai in takaita sallata to ya zo a cikin mursal na abdulrahman ibn sabit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a raka'a farko da sura mai tsawo sai ya ji kukan wani yaro faƙara a bisaniya bi salati ayati a raka'a ta biyu sai ya karanta aya uku kawai kuma an ce a sallar asuba ne a riwayar Ibn jurayj ko da yake hadisin Ibn jurayj din akwai rauni a cikinsa saboda riwayar abu harun al-abdi sai ya ce ya karanta da inna a'tayna kal kalkautar abin da yasa na ambaci wannan saboda na sha ambacin wannan hadisin amma ban kula da illarsa ba sai daga baya na ga illarsa akwai abu harun al-abdi da yake riwaya daga abu sa'id al-khudri shi kuma rawi ne wanda yake mai tsananin rauni amma wannan riwayar wadda take mursal sai ce ta inganta cewa sai ya karanta da ayoyi guda uku sallallahu alaihi wa wasallam na'am wa la ta'lamu ma yusna'u illa wa la ta'lamu ma yusna'u illa ali ibn abdullah al-madini malamin bukhari wanda ya ce ban taba ganin kaina wato ɗan ƙanƙani ba a gaban wani saboda iliminsa sai ali ibn al-madini mm, saboda saninsa wato kunga bukhari a wajen ilimi yana ji da kansa eh, saboda ji da kansa da yake a wajen ilimi bai taba ganin wanda yake ganin a cikin ilimi ya kere shi ba har ganin kansa shi karami ne sai a wurin aliyu ibn al-madini kuma mutum ne fa wanda yake yayi riwaya daga su ahmad ibn hanbal da su ishaq ibn rahuya su al-fadl ibn dukain abu nu'aym da wayan manya-manyan waɗannan gaggagaggan malamai amma yace ba wanda yake ganin kaskancin kansa a gabanka, irin aliyu ibn al-madini yace haddathana yazid ibn zurai haddathana sa'id sa'id shine ibn abi aruba qatada ibn da'amat as-sadusi anna anas ibn malik wannan isnadin gabaki ɗaya duk yan basra ne duk yan basra ne yan garin basra ne haddathahu ya zanta masa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala cewa annab sallallahu alaihi wasallam yace inni la adkhulu fi salah ni wallahi hakika ina shiga cikin sallah wa ana uridu italataha alhali ni ina so in tsawaita ta fa asma'u buka as-sabi sai in ji kukan wani yaro dan jinjiri fa jawwazu fi salati sai in takaita sallata mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi saboda abinda nake sani saboda abinda nake sani na wato tsananin damuwar mahaifiyarsa da wannan kukan nasa kun ga wannan hadisin kamar hadisin Abu Qatada ne kun ga yanda sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi ma junan su shaida a cikin riwaya abu da ya ruwaito hadisin kamar wannan shi ma anas ibn malik ya ruwaito hadisin kamar wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin sallah da niyyar yana so ya tsawaita ta amma in ya ji kukan yaro sai ya takaita saboda sanin irin damuwar da mahaifiyarsa take ciki ba zai ce to me ya kawo ta me yasa bata zauna ta yi sallah a gida ba ta zauna ta yi sallah a gida mana ai akwai mutane da su in sun zo masallaci so suke fi sallah ai tsawaita sallah tare da su a'a saboda ya nuna mana ya ce kai koyi da wanda yake shine mafi rauni a cikin mamu mafi rauni da shi za ka koyi ta ga ita uwa wadda ɗanta yake kuka tana cikin rauni don tana cikin damuwa ba za ta samu sukuni ba ba za ta samu nutsuwa a cikin sallah ba ba za ta samu jin daɗin sallah ban aka tsawaita abinda take so nan da nan a yi sallama don ta mai da hankalinta zuwa ga ɗanta kaga ba za a ce to ke kin da kin san kina da da ki daina zuwa masallaci mana ki zauna ki rinka sallah a gida haka kawai zaki zo ki takura ma mutane to wannan ba irin tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam bane kaga bai taba ce ma mata kar su zo ba bal cewa yi ma in sun nemi izini kar a hana su kar a hana su a to sannan a wannan hadisin kamar yadda muka ambata a hadisin Abu Qatada ya nuna idan mutum yayi niyyar yin wani abu a cikin sallah wanda yake na nafila zai iya canza wannan niyyar zai iya canza wannan niyyar kamar alal misali ya shiga sallar ya shiga sallah da niyyar yin shafa'i da niyyar yin zai yi raka'a biyu ya sake wata raka'a biyu sannan ya yi wuturi sai ya ji a sai ya ana kiran sallah ko kuma sai ya ji alam ɗinsa ya yi ƙara kuma ya san sauran minti biyar a kiran sallah sai ya canza maimakon ya ce to ya yi shafa'i bari ya haɗe kawai ta zama to wuturi zai iya yin wannan zai iya yin wannan domin duk nafila ce ko duk wannan kowace nafila ce daga cikin dalilan da ake kafa hujja akan wannan matsalar shine wannan hadisi ya shiga cikin sallah yana so ya tsawaita sai ya gajarta ta ya canza niyyar daga niyyar tsawaitawa wadda take mustahabbi ce zuwa ga niyyar gajartawa to haka zalika idan mutum ya shiga da niyyar yin raka'a hudu da niyyar yin raka'a biyu sai ya mayar da ita ta zamanto niyyar yin raka'a uku don ta zamanto wuturi shi ma wannan ya halatta shi ma wannan ya halatta far'i ne akan wannan matsala duk da yake a waɗansu malamai za su saba saboda ganin kan cewa wuturi sunna ce mai ƙarfi wadda take buƙatar niyya tasa ta kansa saboda haka ba zai yi ka canza niyyar a cikin sallah ba amma wannan shine aula kuma shine mazhabar imamu ahmad ban kiyaye mazhabar malik akan wannan far'in ba amma mazhabar imamu ahmad ibn hanbal kenan shi sa wata ran a haramin makka an yi irin wannan mutane suka yi ta gunaguni a shi ana sallar tarawih an zo za a yi shafa'i da wuturi da aka yi a raka a farko aka yi sabbi ta biyu aka yi kulya ayyuhal kafirun ana jiran liman ya zauna ya yi tahiya ta aka ga ya miƙe kawai ya kama a ta uku a wuturi ya haɗe wuturin to shi ne mutane suka ce ya za su yi da sallas ai ba niyar wuturi suka yi ba su niyar shafa'i suka yi <laughs> to a farin imamu ahmad ya halatta kuma da ɗaya daga cikin hujjojin shine wannan hadisin na'am

yace haddathana Muhammad ibn Bashar haddathana ibn Abi Adi Zakariya ibn Abi Adi daga Sa'id ibn Abi Aruba daga Qatada ibn Da'ama daga Anas ibn Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam qali yace inni la adkhulu fi salah ni hakika ina shiga cikin sallah fa uridu italataha sai nayi nufin na tsawaita ta fa asma'u buka as-sabi sai in ji kukan sai in ji kukan jariri fa atajawwaz sai in takaita in gajarta mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i saboda abinda nake sani na tsananin damuwar mahaifiyarsa daga wannan kuka nasa wa qala Musa Musa ibn Isma'il at-Tabudaki yace haddatha uh-huh. na'am mhm mhm mithlahu ya kawo wannan isnadin dai ya bayyana cewa qatada ya ce haddathana ba an yace ba ya bayyana as-sama daga wato daga daga qatada ya ji hadisin daga qatada ba tare da wasita ba na'am eh miqdarin sauƙaƙawar yanda yazo a wata riwayar a riwayar muslim sai ya zo da sigar fayaƙra'u bisuratil kasira sai ya karanta sura wadda take gajeriya eh, gajerar sura wadda tafi kowace sura gajarta ita ce mai aya uku to kaga a asarin almursal na abdurrahman ibn sabit abdurrahman ibn sabit ya nuna cewa aya uku ce aya uku ita ce gajeruwa don su ne gajerun sura ina tsina kalkansar da idaja da wal'asar sun suka fi kowanne gajarta wajen adadin suwar adadin ayoyi amma wajen adadin kalmomi kuma ina a tsaina duk ita tafi na'am babun idan tsalla sun ma'amma makauman babun idan mutum ya yi tsalla sannan ya je ma mutane limanci na'am wato idan mutum ya yi tsalla zai iya zuwa ya ma mutane limanci shine ne na Sulaiman ibn Harb qadi Makka alqalin Makka asalinsa sa dan Basra kamar yadda muka ambata a tarjumar sa kwanaki Abu Nu'man shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi Arim Arim wato mai kaifin harshe ba wai yana da ba wai shine Muhammad ibn Yahya az ya ce wallahi ma bihi arama ba ba kaifin harshe yake da shi ba wajen zagin mutane kawai dai an masa wannan lakabi ne ba dan haka ba wai dan yana da wannan kaifin harshe ne. yana daga cikin waɗanda suke masu kiyayewar hadisi sai dai a ƙarshen rayuwarsa wato ya manta ya irin jirkitar hadda ɗin nan ta zo masa da yakan zo ma a waɗansu tsofaffi ya yi ikhtilaf a bayan shekara ta 220 to amma shi buhari ya ji riwaya daga gare shi cin shekara bakwai kafin wannan illar ta same shi saboda haka hadisinsa kiyayeye ne ballantana ko malaminsa ne mubashara idan hankalinsa ya jirkice zai sani tunda malaminsa ne wanda yake riwaya daga wajensa na wato akwai wata kissa da aka kawo ta shi abu nu'man a cewa akwai wani daga cikin a a wani daga cikin ruwat ya je yaman wajen abdulrazak as-sana'ani musan abdulrazak as-sana'ani mutane sun yi tarkar gari suna zuwa riwayar hadisi wajensa saboda abin da ya tara na ilimin hadisi to sai da ya ce ina so ne ruwaya na rubuta hadisai daga wajenka sai ya ki masa tsawa wannan tsawar da ya masa hankalinsa ya tashi ya shiga cikin damuwa da bakin ciki da ya je ya kwanta da daddare sai ya mafarki da annab sallallahu alaihi wasallam sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan kana son ka rubuta ilimi to ka je ka nemi hadisin ka'anabi wato ka je ka samu alka'anabi da muhammad ibn al-fadl as-sadusi da abdullahi ibn raja al-gudani da muhammad ibn yusuf al-firyadi da ya tashi ya ba da labarin mafarkinsa sai abdurrazak ya ce wato ka kai karata wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko zo ka ga hadisan da kake so in gaya maka sai ce a bana bukata sai ya tafi je samu wayannan ya je ruwayar hadisi daga wajen su <laughs> kaga daga ciki hadda a shahid hadda muhammad ibn al-fadl as-sadusi wannan daga cikin mubashirat kaga wannan ya nuna eh, bishara ce ga wato kiyaye wasa ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ah, har ah, ga shi an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki yana cewa aje a rubuta hadisi daga wajensa kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai kyautata sallah wanda ya koya ne daga wajen Hamad ibn Zaid shi kuma Hamad ibn Zaid ya koya ne daga wajen Ayyub as-Sakhtiyani dan Ayyub as-Sakhtiyani ya shahara da wannan cewa yana daga cikin waɗanda suke a wato in ka gansu suna sallah zaka san masu tsoron Allah ne na a ya haddasa na hamad ibn zaid an ayyub shine ne a sakhtiyani an amur bin dinar daga amur bin dinar an jabir daga jabir ibn abdullah ƙali ya ce kana mu'azin yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mu'azi ya kasance yana sallah tare da annab sallallahu alaihi wasallam sun ma ya ce kawo mahufa yusalli biyu ne sannan ya zo ma mutanen sa musu sallah to akan haka wannan ya to asali wajen cewar a kan wannan matsalar da take sabani mai yawa sabani mai ƙarfi ya faru tsakanin malamai cewa shin mai sallar farilla zai iya yin sallah ta farilla tasa a bayan mai yin sallar nafila wannan ya haɗa sura ta cewa mai yin sallar nafilar ne ya zo sallaci dama nafila yake yi sai kai kuma kana farilla alal misali ka zo masallaci sai ka ga wani mutum yana sallah ka ɗauka farilla yake nan ku nafila yake yi ta bayan sallah a zahar sai kai koyi da shi wannan surar ta shiga ciki ko kuma ya yi sallah a gida ya sallah a gida sai zo ya samu mutane zasu su yi jam'i sai suka kaddamar da shi ya musu sallah kaga tunda yi sallah a gida yayi farillarsa dan haka sallar da yake yi wannan bata zama to farilla ba ta zama nafila haka zalika ko liman ne ratibi matafiyi ya shigo gari bai yi sallar la'asar ba a ya shigo gari amma a hanya ya hada zahar da la'asar ya shigo gari kafin a ai sallar la'asar da aka yi kiran sallar la'asar ya zo masallaci tunda shi liman ne ratibi sai ya zo ya wuce ya musu sallah kaga a dukkan wannan surar mai yin farilla ne yake koyi da mai yin nafila to wannan ya inganta ko bai inganta ba imamul bukhari bai faɗi jawabi ba don yin ishara cewa matsala ce da ake akwai saɓani a kai imamu shafi'i da imamu ahmad a riwaya daga gare shi da al'auza'i da abu thawr da ibn al-munzir da dawudu zahiri dukkaninsu sun tafi akan cewa za a yi kuma dalilinsu wannan hadisin da imamu malik da imamu abu hanifa da imamu ahmad a cikin riwaya mashhuriya daga gare shi don gare ta ya dawo da lais ibn sa'ad dukkaninsu sun tafi akan cewa ba za a yi ba Imam ahmad ya ce da ya kasance ya tafi akan hadisin mu'az daga baya sai ya ga hadisin hujja kafa hujja da shi akwai rauni sai ya dawo ya koma ya bar bin su imam malik a su imam shafi'i ya dawo ya biyo su imam malik wajen cewa ba a haka amma abin da yake sahihi shine cewa wannan hadisin asali ne kuma hujja ne domin abin da ya sa suke maganar shine suna cewa ai annab sallallahu alaihi wasallam bai san ce ba a ruwaito cewar ya san idan mu'az ya yi sallah tare da shi yana zuwa yawan mutanen salimanci ba abinda aka zo aka gaya masa shine yana tsawaita musu sallah aka kawo kuka a wajensa tsawaita sallar ba shi da alaka da cewa in yi sallah tare da shi ne yake zuwa yake musu sallah riwayar da ta ce in yi sallah tare da su tare da shi yana zuwa ya musu sallah sannan aka zo aka kawo kuka akan wannan aka zo aka kawo kukansa sufyan ibn uyayna ne kaɗai ya faɗi wannan a riwayarsa to amma an samu wanda ya muwafaka da shi muhammad ibn ajlan saboda aka kafa hujja da hadisin ya inganta ya tabbata dan abin da ya imamu ahmad ya dan yi shakka kenan cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya nuna cewa yana da sanin cewa yana sallah tare da shi sannan ya je ma mutanen su sallah kuma wannan shine dalilin da za a ce za a iya sallar mai nafila zai iya limanci ga masu farilla ko in annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yana sallah da shi tunda in dai sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi farilla kenan sallar da zai tare da su dole ta zama nafila to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba za a dauke shi a ijtihadin mu'az ne amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kaga ya zama sunna to ko ko ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba idan ya tabbata cewa wannan ana yi ne a rayuwar annab sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai zamanto suna takririya ba na'am a'a ba abu sananne ga sahabbai ba saboda idan ana wani abu a zamanin annab sallallahu alaihi wasallam inda wannan abun ba daidai ba ne to aya za ta sauka ta hana eh eh to ko wai a dauka ma bai kawo kara ba in ma bai kawo kara ba ba za a tabbatar da su akan wannan ba a zamanin tanzil har sai alqur'an har sai aya ta sauka shi yasa ai Abu Sa'id yace mun kasance muna yin azal kuma Qur'ani yana sauka ma'ana da tunda kaga ba abu ne wanda za a sani ba ai ko idan mutum yayi azal da matarsa zai je yana faɗa ne ai kaga ba zai faɗa ba abin da yake faruwa a ɗaki ba wanda yake faɗa amma cewar alkur'ani bai sauka ya hana su ba kaga ya nuna cewar wannan inda inda wannan abin da take ba daidai bane Allah zai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ya hana su hmm. to saboda haka wannan ma na mu'az idan da kamar a ce yana yi ba tare da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da da A wato Allah zai sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi masa ya hana shi to kasancewa ba a samu wannan hanin ba ya nuna wannan asali ne tabbatacce kuma in kuka su abin da sa su Imam Malik suka ce ba a yi sun ce inna ma ju'ila al-imamu li bihi an sanya liman dan ai koyi da shi to sabawa ku aniya ai ya zaman to rashin koyi da liman ba ai koyi da shi ba saboda ka saba saboda niyyar ta zamanto daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi har ta zo ma a riwayar fala taqtalifu alaihi kada ku saba masa wani sabani ne ya kai ka saba ma liman a miya shi yana wata sallah kai kana wata sallah daban to hujjar su kenan to amma wannan ya nuna wannan sabanin da ake nufi ba ana nufin sabani a cikin niyya ba saboda wannan hadisin na mu'ad, an samu saɓani a cikin niyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba saboda aka yi nuna ya halatta a yi haka shi yasa kuma shi hadisin da ya ce kada a saɓa ma liman sai ya bayyana abin da ake nufi na rashin saɓani in yi kabbara ku yi kabbara kada ku yi kabbara sai ya yi in yi ruku'u ku yi ruku'u kada ku yi ruku'u sai ya yi in ya ɗago ku ɗago kada ku ɗago sai ya ɗago in yayi sujada ku yi sujada kada ku yi sujada sai yayi sujada saboda raka ana nufi a cikin ayyuka na zahiri na sallah shine kada ku saba masa amma wajen niyya wannan hadisin na mu'az sai ya zamanto asali ne daga cikin abin da suke kafa hujja da shi shine salatul khawf salatul khawf na'am masu cewa masu halatawa eh? a salatul khawf sallar tsoro suka ce mai yin sallar farilla yana koyi da mai yin nafila haka ne ko ba haka bane ta yaya wato in za a yi salatul khawf shi liman zai tsaya ya sallar raka a biyu da kungiya daya ko tunda a halin tafiya ne in yi sallah a biyu sai ya tsaya ba zai yi sallama ba sai ya jira sai su wanda suka yi raka a biyu din sai su yi sallama sai su tafi sai wata kungiya wadda da suke dako sai su su zo sai ya sake sallah a biyu tare da su sai ya sallama da su eh? to wannan raka a biyun da ya yi ta biyu ba fila ba ce tunda ai raka'a biyu biyu ake sallar tafiya ce yayi raka'a biyun farko ita ta farillarsa raka'a biyun da ya ba nafila bace to nan ba a samu masu sallar farilla suna koyi da mai nafila ba to eh a'a ta biyun jama'a ta biyun ai ba su riga liman sallama ba a na farkon ne suka riga liman sallama a salatul khawf an halatta ɗaya daga cikin surorin salatul khawf za ki sallama kafin liman hmm. za su sallama kafin liman a cikin ɗansu daga cikin suwar ɗin ne za su je su dako su jira ba za su salla ba sai wannan ƙungiyar ta biyu ta zo ta yi sannan suna jira suna zaune suna jira ba za su salla ba sai idan liman ya yi sallama sai su sallama ga baki ɗaya duk jama'ar guda biyu akwai daga cikin suwar ɗin da ake haka daga cikin suwar ɗin kuma akwai wanda za su sallama tun kafin liman hmm? a baraka abin da yake yi raka abin da yake yi ba nafila ba ce bai yi sallama ba amma an ce masa ya raka biyu ne kawai ba sallar tafiya ba ce na'am saboda haka an ce saba suna kenan ya cika sallah wannan salatul khawf ta da hukuncin ta daban amma wannan raka abin da ya kara ba ta cikin asalin sallar kara ta yi domin maslahar limanci a salatul khawf hmm. amma dai abinda ake nema na cewa ittiba'ul muftarid bil mutanaffil ya samu saboda haka wannan dai shine rajihi abinda muke rinjayar kenan mazhabar Imam Shafi'i da Dawudu zahiri da kuma riwaya a mazhabar Imam Ahmad na'am babu wanda ya jiyar da mutane kabbaran liman wato shine al-musammi mm, zakara babu wanda ya zakara a sallah eh ne kun ga bukhari yi zakara ya yi ambatan wanda ya yi zakara a cikin sallah na'am na'am hmm. musaddad ibn musarhad abdullahi ibn dawud shine wanda ake cewa al-khuraibi abu abdurrahman al-a'maj sulaiman ibn mahran ibrahim kuma ibn yazid an-nakhai daga al-aswad ibn qais an-nakhai an aisha daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi sallam qalat tati lamma marida an-nabi sallallahu alaihi sallam maradahu alladhi mata fi yayin da manzon Allah yayin da annabi sallallahu alaihi sallam yayin rashin lafiya rashin lafiyar da ya wafati a cikin sa atahu bilal sai bilal ya zo masa yu'zinuhu bis sala dan ya sanar da shi lokacin dan ya sanar da shi ai sallah fa qala sai ya ce muru ababakrin falyusalli ku umarci abubakar yayi sallah qultu sai nace inji aisha kenan inna ababakrin rajulun atib abubakar mutum ne wanda yake mai saurin kuka in ya kun makamaka yabki in ya tsaya a makaminka na limanci kuka zai yi ta yi fala yaqdiru alal ƙira'a, ba zai sami ikon yin karatun sallah ba Ya yace muru ababakrin salli, ku umarci abubakar yayi sallah faƙultu mitlahu mithlahu sai tace sai nace kamar ta fa qala fi thalithati Rabi'a. A na ukun ko na huɗun sai yace inna kunna sawahibu yusuf ku dai ku ne waɗanda kuka kama da wato matan nan da suke suka zo a ƙabiyar annabi yusuf مروا أبا بكر فليصلي هو مرك أبو بكر يصلى فصلى سي أبو بكر يصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين النبي صلى الله عليه وسلم يفتو أنا جنسا فكان متاني بيو كأني أنظر إليه كمني إنا جننسا إنجا عائشة يخط برجليه الأرض ينا جنك فافوانسا أكسا فلما رآه أبا أبو بكر zahaba ya ta'akhkhar da abubakar ya ganshi sai ya koma yayi jinkiri wato sai ya koma da baya wato zai hadu da sahun sahun mamu fa ashara ilaihi an salli sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ishara kai sallah fa ta'akhkhara abubakar radiyallahu anhu sai abubakar ya danyi baya wa qa'ada an sallallahu alaihi wasallam ila janbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kwibinsa wa Abubakar. yusmi'un nasa takbir abubakar yana jiyar da mutane kabbara to wannan shine shahidin yana jiyar da mutane kabbara tabahu muhadir anil Ahmad, to wannan hadisin ya gabata ya zo a babin ya a babin haddul marid an yashhada an yashhada al jama'a iyakan wato wani iyaka ne na rashin lafiya da zai sa mara lafiya ya zai sami ikon ya halarci sallar jami'i to kun ga a cikin wannan ya nuna cewar da aka ce bilal ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ata da sallah wanda yake nuni cewa liman shine yake da haƙƙin wato iqama a hannunsa yake ladan ba zai iqama ba sai ya nemi izinin liman to sannan kuma wannan hadisin ya bayyana halin sayyidina abubakar na taushin zuciya cewa zuciyarsa mai yawan kuka ne kuma ya nuna cewar yana yin kuka a cikin sallah ba laifi bane tunda ta ce in ya tsaya a makaminka ba zai iya karatu ba zai yi ta kuka ne inda ba a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ya kuma gyara ya ce ma abubakar kada kai kada ka rinka haka to sannan kuma ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya zamanto sau uku aka masa muraja'a to in ya wuce na uku ba a sake muraja'a a kansa haka kuma sahabbai suke yana da cikin ladabin su gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sallah daga baya bayan an riga an fara sallah kuma ya shiga a matsayin liman kuma limanci ne shine matsala wanda muka ambata cewa ra'ayin imamu shafi'i ne da ibn wahab daga cikin malaman malikiya da suke cewa afwan da suhunun daga cikin malaman malikiya da suke cewa ya halatta liman ratibi idan aka tada sallah idan ya zo ya shiga kawai ya kama ya ci gaba da sallah shi limamin da ya fara sallah ya koma ya zama mamu kamar yadda ya faru a yadda sai da abubakar ne in aka zo aka yi a wannan masallaci in aka zo aka yi a masallaci za ka ga social media yanzu za a shiga cikin bayani cewa an zo wata da wata sabuwar sallah to kuma wannan hadisin ya nuna cewa sayyidina abubakar yana jiyar da kabbara wannan ya nuna cewar annab sallallahu alaihi wasallam a halin lafiya ba wanda yake yi masa tasmi'in kabbara shi da kansa yake yin sallah yadda duk wanda yake cikin masallacin zai ji ba sai an samu zakara ba shi yasa aka zamu zo a cikin wannan hadis a cikin a cikin kitabu salat din nan inda ba da dadewa ba hadisi na 800 ina ganin da ko 20 825 na Abu Sa'id cewa Abu Sa'id yayi sallah sai ya ya bayyana kabbara ya ƙara ya bayyana kabbara lokacin ruku'u da lokacin dagowa daga ruku'u da lokacin dagowa daga sujada da lokacin tashi daga raka'a ta biyu duk yana fajahar bit takbir haka aka ce ya bayyana kabbara wato da ƙarfi yace haka naga annab sallallahu alaihi wasallam yana sallah to kasancewar a wannan hadisin an ce abubakar yana jiyar da sahabbai kabbara ya nuna dalilin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da yake da lafiya baya buƙatar ya zamanto akwai zakara wanda wannan shine asali asali liman an fi so yayi wato yayi kabbara da ƙarfi yanda zai jiyar da mutane dan an ce sayyidina Umar radiyallahu anhu in yana kabbara a cikin sallah akwai albulaq wani waje ne a wajen masallaci wani malale a can wajen masallaci inda mutane sukan taru kusa da kasuwa tun daga can ana jin kabbara umar a cikin masallaci ta sallarsa amma mu sai a rinka ganin liman ya haka wani tsoron allah ne in liman baya bayyana murya in yana yi a hankali a hankali a hankali to wannan kamar wani alama ce ta takawa to abin ba haka yake ba liman ya bayyana kun ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa haka yake sai a halin rashin lafiya shine ya zamanto cewar bai iya bayyanarwa ba kuma wannan sayyidina abubakar da ya tashi bayyanawa yayi ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace masa kai ba yayi ne kawai saboda ya ji muryar sa ba karfi saboda haka sai yayi saboda haka wanda zai yi zakara baya bukatar izinin liman ba sai da izinin liman mutum zai yi zakara ba sabanin waɗanda akwai wani akwai kauli a masabar mali cewa idan mutum ya yi zakara liman bai shi izini ba baki da sallah amma wannan kaulin da'ifi ne wannan kaulin ifi ne don ko a cikin muktasar ma bai kawo shi ba a cikin muktasar ma bai kawo shi ba ba sai da izinin liman ba tun daga wannan hadisin ai ya nuna haka ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace masa to kai kai zakara ba shine ya fahimci cewar ba za a ji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai yayi kabbara domin mutane su ji eh wanda suke ba a san ma suna yi ba kamar ranar juma'a ba a san ma suna yi ba a kan titi yau waran nan juma'a biyu ne ko uku da ta wuce an yi wannan iskalin da waɗansu mutane sun bugo sun tambaye ni wato a irin wannan masu yin zakarar sai kawai suka ce assalamu alaikum bayan liman bai ce assalamu alaikum mutane kuma suka yi sallama to waɗansu da ba su ji sallaman liman ba tun da ana ji sai suka jira sai da suka ji Allah su an yi assalamu alaikum sai suka yi sallama to sai waɗanda kuma suka yi sallama da sallamar zakara sai suka zo suna cewa ya za a yi da sallah waɗanda suka ce ai sai kowa ya je gida ya ƙara ya rama sallah a zahar eh to kaga da sun san wannan abin da ya wajaba suna jin sallamar liman sai su sake sallama shike ne sai su sake sallama waccan sallamar liman ya ɗauke musu waccan sallamar sun yi sun yi sahau wanda liman ya ɗauke musu eh na'am wajen ta zakara ce Eh. <laughs> amma ai ya halatta abu zakaran to zakaran in ya kuskure to wannan shine suwar shi na'am ko da sun yi magana ai ka ai liman zai dauke musu sahawunsu sai kawai su sallama shikenan liman ya dauke musu hmm. in ba su sake sallamar bane ba su sake sallamar ba to kaga sun fita daga sallah kafin liman to sun koma gida sai su sake sallah a zahar hmm. to kun ga wannan ya nuna cewar idan mutum ya yi koyi da zakara sallarsa ta yi tun da kunga ba sa jin annab sallallahu alaihi wasallam abubakar suke ji kuma suke koyi da shi to shi ya sa surorin iktida'i na liman guda hudu ne kana ganin liman ko kana ganin mamu kana ganinsa kai koyi da shi ba ka ganinsa amma kana ganin mamu kai koyi da shi sura ta uku kana jin liman kai koyi da shi ko kana jin zakara kai koyi da shi duk wannan wanda ka yi duk suwar ne wanda suke tabbatattu kamar yadda da su iya ishara gare su a sharhin a hashiyarsa ta sharhul kabir suwar guda hudu to shi yasa ne a nan ne suke kawo wani logos mutum ne sallarsa shi kadai da sallarsa liman ta inganta amma in yi sallama mamu bata inganta ba wane ne wannan eh na'am mutum ne ya yi sallah shi kadai sallarsa ta yi ya yi sallah a matsayin liman sallarsa ta yi amma ya yi sallah mamu sallarsa ba ta yi ba na'am da za a yi ittisalin saut eh ba tare da ittisalin saut ba shi da abin nan kada saboda an ce lokacin mu ya tafi shine makaho kuma kurma makaho ba zai iya gani ba tunda ingancin koyi da liman kana gani ko kana ji kana ganin liman ko kana ganin mamu kana jin liman ko kana jin zakara to wanda baya gani baya ji kaga ba zai yiwu sallar ba ba zai iya zaman to mamu ba ko ba haka ba amma in yi liman za a bi shi eh ah baya ji amma yana magana baya ji amma yana magana kurma ba daidai ba ko ba haka ba yanzu ba yadda za a yi zo ya sallah ba da za a yi sallah a bayan liman saboda makaho ne ba zai san an yi kabbara ba kurma ne ba zai ji ba wato ba zai yi iktida'i ba sai dai ya sallah shi kadai ko a sashi liman na'am injiniya na'am eh ban ji ba baya ji baya gani ya zo zai iya sallah ba ba zai iya bin liman ba shi ne ake faɗa ba zai iya bin liman ba in ma ya bin liman ba shi da sallah in ma ya bin liman ba shi da sallah sai dai yaya saboda yaya zai iya bin liman ya ce wani ya je da shi kusa da shi eh, ya je kusa da shi ya taba shi in an yi kabbara ya taba shi in an yi ruku ya taba shi hmm. sai ya sallarsa a gida ko kuma yin salla a sa liman ko a sa liman eh eh mi eh ha, ha. <laughs> وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد to ga tambayoyi da aka ruwaito da aka turo a tambaya ta farko wannan ta Allah ya taimaki malam ya halarta a yi competition din bal kowane team idan zai shiga ya biya kuɗi a ƙarshe a bawa a wina din kuɗi ko daga cikin kuɗin da aka tara ko kuma daga wani waje daga wani waje daban eh, idan duk gasa da sai an sa kuɗi za a shige ta a yi ta to ta zama caca bai halatta ba bai halatta ba amma idan wani ne wanda yake na uku ba ruwansa wanda ake ce ma almuhallil shine zai zo ya sanya kuɗi ya sanya kudi kamar wani ya zo ya sa kuɗi kamar yadda ake sanya a ce a wani shugaba ko wani mai kuɗi ya sanya kofi wanda duk tim ɗin da ya ci shi za a ba ma wannan kofin to wannan ba ta zama caca ba amma idan wanda duk zai yi gasar ne ko tim din da zai yi gasar yake sanya kudin to wannan ya zama caca ta wannan ma fa duk akan cewa ya halatta a competition din bal din kenan eh, wannan kuma wata matsala ce da ba to sannan na biyu yace mutum ya shin ya halatta mutum ya daki matarsa wani abu ne idan ta ya halarta a dake ta kuma wani irin duka ne ya halarta wato dukan mata ya zo a cikin alkur'ani cewa idan mace ta yi ta ga mijinta idan mace ta ɗa'a ga mijinta ta ki biyayya ko ya nemi ta zo wajensa ta ki zuwa to Allah madaukakin sarki ya faɗi da matakai da za a bi shine ai mata wa'azi sannan a ƙaurace mata sannan a buge ta to wajen dukan shine ibn Abbas ya fassara wani irin duka ake nufi bayan dai duk malamai sun fassara cewa duka ne wanda yake ba mai wato ba mai sanya rauni a jiki ba mai sanya fata ta dauje ko jiki ya kumbura ba kutufo ake nufi ba ba kuma ka ɗauki ba mahangurɓa ba ba ka ɗauki bulala ka ce za ka zane ta ba ibn abbas ya ce shine kamar ka ɗauki hannun riga ko hankici ka dake ta da shi ko atuwaki ka dake ta da shi to malaman malikiya su suka kara ma cewa idan wannan dukan wanda aka ce ka yi din idan ka yi shi wannan ya bayu ya zuwa ga wato ta ji ciwo kamar ka yi kurari ka ɗauko hankici ko ka ɗauko asuwaki ka bita ko kuma kana kai mata duka da asuwakin sai ta yi baya haka baya ɗin nan da za ta yi ta zame ta faɗi ta ji ciwo to sai ka biya mata sai ka diya ciwon da ta ji ta ji a ƙaddara cutar ciwon da ta ji alkali ya sa ka biya diya in ko ta kai ka ƙara wajen alkali ba kai dai in ka gani ka san tana da haƙƙi a kanka to ka wajibi ne in ka san shari'a ka biya ta diya ka biya ta ta'awiri. wajibi ne akan ka in ko kai barana alkiyama za a yi a wajen Allah wataƙila ba za ta kai kara ba ko kai mata magani ai ka dai ji mata ciwon magani hana ciwo ne ballantana wataƙila ma wannan ka sanya ta kai to kai mata tabo ka rage mata kenta za ka je kai mata plastic surgery ne ko kai mata plastic surgery wannan ciwon da ka ji mata sai ka biya idan ku kada ke ta dukan da ba a yadda da shi ba a cikin shari'a to nan kisasi za ta kisasi za a yi in dai ta kai kara wajen alkali ma'ana in kai mata dukan da ya karya ta to kai ma za ta yi kiyasi a karya ka eh? me? mene ne taɗo? taɗo eh to eh, shi inda ya zamanto cewar wato zai sanya bayan ko ya jajawur ko ya kumbura bai halarta ba dole ne ya zama to gairu mubarrir to hakika ma wannan shine yasa waɗansu daga cikin malamai kamar ibnu ashur a tafsirinsa ya tafiya cewa ya tafiya zuwa ga cewa duk da abin ya zo a cikin alkur'ani shugaba na al'umma yana da haƙƙin ya hana ya ce ba za a yi dukan ba tunda Allah da ya ce a yi dukan a yi halatta waye to kuma duk abin da Allah ya halatta shi idan mutane ba su iya amfani da ba su iya aiwatar da shi yadda Allah yake so ba to shugaba yana da haƙƙin ya hana shugaba yana da haƙƙin ya hana domin shi kansa halatta dukan da ake an halatta shi ne a cikin hali wanda ake ganin ba zai bayu ya zuwa ga cutarwa ba saboda wannan mutum matarsa ce kuma ta yi masa abu wanda ba yadda zai yi ya yi magani ba kowane abu ba ne ba zai je ya kai ta wajen alkali ba alkali ya tilasta ta ta yi masa biyayya sai aka ba shi iko shi akan kansa ya yi saboda an yadda da cewar saboda soyayya da ke tsakanin shi da matarsa da kuma cewar yana da bukatarta wannan zai sanya shi ma kansa linzami ba zai mata duka irin dukan da zai yi na huce haushi ba to amma yayin da mutane ya zama to ba su da wannan suna wannan dukan na huce haushi to shugaba a sarkin musulmi yana da ikon ya hana su ya ce ba za su ba wannan shi ne ra'ayin Ibn ashur a tafsirinsa karkashin wannan ayat ta suratun nisa saboda haka duk wani abu wanda yake aka sa miji ya ce matarsa ta yi hatta kamar ba ta sallah in yi mata wa'azi wa'azi bai ba ya kaurace mata kauracewa bai ba to an ba shi dama ya duka amma da waɗannan ƙaidoji da aka sa na duka na farko sai ya san cewar dukan zai yi amfani idan yana shakka cewa dukan ba zai amfani ba bi halatta ba ko shakka yake yi ba wai sai yana ba wai sai yana ya tabbatar dukan ba zai amfani ba min ba da aulama kenan in yana shakka ko yana zato balantana in ya tabbatar dukan ba zai amfani ba ba zai yi ba sannan dukan kuma ba zai zamanto irin wanda zai kawo rauni a jiki ba ko kumburi na jiki sannan kuma ba zai yi dukan ba sai idan ya yi dukkan waɗannan matakai ya yi wa'azi ya ƙaurace to sai an cika waɗannan sharaɗai waɗanda yake shi ne zai sa a yi wannan duka sannan ya ce ya halatta mutum ya shafa mai na fitowar gashi a sankonsa ko a gemu E to shafa mai wannan ba zai zama to canza halittar Allah ba tunda ai halittar Allah ɗin ne man ne zai sa gashin ya fito Eh, saboda haka kaga ba wai abinda aka hana ka zo ka sanya gashin da ba naka ba kamar mace ta sa da gashin da ba nata ba amma tana da ɗan sanko ko kuma duk gefen abin nan ya cinye ta shafa mai wanda zai sa gefen gashi ya dan fito yayi wannan babu laifi in mai din ne a ah, saboda wannan baya cikin tagiru khalqillah ba wasul bani baya daga cikin wasul sa da gashi da wani gashi bakin dai ai ba gashi bane ba komai dan ka sa bakin bakin yumbu babu laifi a tunda ba a tura gashi da baki shine waɗansu malamai suka karhanta shi sannan wani yake Allah assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya da imani da nisan kwana dan Allah menene rules din partnership a musulunci ya halarta in yi amfani da kudin partnership din mu in yi business in ajiye ribar sai in mayar musu da kudin su ba tare da sun sani ba ya halarta drop shipping idan an turo min hoton kaya ko na gani a social media sai in yi talla in ƙara profit dina idan mutum ya ce yana so sai in gaya masa kuɗin sai ya turo min sai in cire kuɗin kayan in je in saya in aje ribar tawa idan kuma ina da kuɗin sai in siya da su ya halatta ka yi irin wannan wannan drop shopping inda ka faɗa da ita zan fara amsawa ya halatta ka nuna kaya a hoto waɗanda suka gani wanda ya gani ya ce yana so a ka faɗi kuɗin ya turo maka kuɗin kai kuma ka je ka saya dama ka ɗora ribar ka a cikin kuɗin da ka gaya masa ka saya da kuɗin nasa ne ka riƙe ribar ka siyo masa ka bashi to amma idan bayan kun riga kun kulla cinikin har ya baka kuɗi idan ka je soyowa aka ce yanzu ba ka same shi a inda aka faɗa ba ya canza kai za ka ɗauki asara kai za ka kwana a ciki dole ka ɗauki wannan kasadar amma bai halarta ka ce ga shi nan zan siyo maka ba ya ce to ka siyo min kun kulla ciniki a kan cewa kana bin ka lalle ya biya ka kuɗin da ka faɗa shi kuma yana bin ka lalle ka kawo kaya in kuka yaka ya zamanto a addainu biddain bashi da bashi sannan dangane da partnership kuma haɗin gwiwa wato ku haɗa jari ku kasuwanci ya halatta a cikin musulunci da ƙaidin da sharaɗin cewar ribar za a raba ne a bisa yarjejeniya tsakaninku kuma asara kowa zai ɗauki asarar gwargwadon kasansa da ya bayar na kuɗin idan kun haɗa kowa ya kawo kowa ya kawo dubu ɗari kowa ya kawo dubu ɗari za a yi kasuwancin ku ce ribar za a raba ɗaya wanda idearsa ce ta a yi business din ya ce shi zai ɗauki kashi 60 cikin ɗari ɗayan kuma kashi 40 cikin ɗari tare da cewa duk kuɗin daidai ne amma ba a raba ya zamanto daidai wa daida ba ya halatta don bisa yarjejeniya ne wal muslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharadin su amma asara bai halatta wani ya dauki asara wani ba sai dai kowa ya dauki asara gwargwadon abin da ya bayar na dukiya saboda haka idan kowa dubu ɗari ya kawo idan aka yi asara ko asara za a raba ta biyu daidai wa daida kowa a ɗauka daga cikin kasansa to idan amfani da kudin partnership ɗin domin yayi wani business ya aje ribar sannan ya mayar musu da kudinsu ba tare da sun sani ba to ta yaya zai ya dauki kudinsu ya kasuwanci idan yana da nasa kudin in aka yi ai ma'anar dama partnership ɗin kenan shirkatul amwal in aka yi kasuwanci ko an sauran sun sani ko ba sani ba duk sai an yi tarayya a cikin riba amma ya ce ya yi dabara wai shi ya je wani business duk ba sani ba da kudin wanda yake ba nasa bane har da kudin su 'yan kudin haɗakar da aka yi sannan an samu ribar ya mayar musu da kudin a ci gaba da kasuwanci amma wannan ba zai ba su kaso a cikin ribar ba to ya ci haram suna da kaso a cikin ribar wanda yake wadda ya dauka haramun wanda bai ba su ba ta ci haram sannan dangane da mai farilla ya bi mai nafila kamar na taɓa jin sayyidina abubakar ya yi wa wani sahabi sadaka da bai samu jam'in na farilla ba eh hadisin abu sa'id a cikin tirmidhi amma wannan ba wannan surar bace shi wannan wani mutum ne yazo an riga an yi sallah sai ya koma gefe ɗaya zai yi sallar sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a samu wani mutum ya yi ma wannan sadaka ba sai sayyidina abubakar ya tashi yayi sallah tare da shi wannan ba a ce sayyidina abubakar shine liman ba shi shine yake limancin sayyidina abubakar ya zama mu dan ya zamanto cewa ya samun masa Ladin sallar jami'i da zaman to ya saman masa ladar sallar jam'i alaikum salam a niyya niya ahsan ahsan wannan wannan ya ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna cewar inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi ba ana nufin sabanin niyya bane tunda kaga nan an samu mamu ya yi sallar nafila a bayan liman wanda yake mai sallar farilla to kaga niyarsa ta saba ko bata saba ba to idan ta saba akan mai farilla yi salla a bayan mai nafila ai mai nafila yi salla a bayan mai farilla wanda babu wanda ya saba akan wannan amma niyarsa ta saba ko bata saba ba to me yasa aka halatta wannan ba a halatta wancan ba in dai hadisin da ake amfani da shi shine hadisin Abi Hurairah fala tahtalifu alayhi banda wannan ma akwai hadisin wannan waɗanda suka zo annab sallallahu alaihi wasallam yana mina bayan suka zo suka yi sallah an yi sallah asuba ya jiyo sai gansu a zaune a masallaci ba su yi sallah ba ya ce a zo da su suka zo jikin suna na rawa suna jin tsoro ne suka yi annab sallallahu alaihi wasallam ce me yasa ba ku yi sallah ba ku ba musulmi bane suka ce a mu musulmi ne ai mun yi sallah a gida ne ya ce to idan kuka yi sallah a gida kuka zo masallaci ku yi sallah wannan sai ta zama to muku nafila kaga yayi nafsi akan cewa nafila ce kaga niyya ta saba ko bata saba ba ahsan waye rubuta wannan tambayar eh, na'am ya kware yayi kyakkyawan observation wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai rusa mazhabar mazhabar da take cewa dole niyyar liman da niyyar mamu su zamanto daya kun ga wayannan duk hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh wai kurma da makaho ta yaya nemi ilimi wanda har ya iya ibada ai aka kaddara cewar ba wanda aka haife shi a haka bane wanda larura ta zo ta same shi daga baya ya iya sallah ya iya ya iya sallah ya iya karatun alkurani wataƙila ma hafizi ne daga baya ya makance ya kurumce su eh to su din ma wanda suke ba sa ji ba sa gani wanda yake baya ji baya gani yana da wahala na'am sai kuma wannan ya ce assalamu alaikum allah ya kara wa malam lafiya da imani malam menene bambanci tsakanin wakafi da sadaqatul jariya wakafi abinda ake nufin wakafi shine dukkan abinda zaka rike asalinsa ka kai sadaka da amfaninsa da moriyarsa ba lallai ya zamanto cewar ba lalle ya zamanto cewar a wato ya zo ta fuskar sadaka ba zai iya zuwa ta fuskar amfani kama alal misali ka ce ka yi wakafi wanda yake na zurriya na iyali kamar ka ce wannan gida ne na bar shi wakafi ga 'ya'yana ba za a ci gadansa ba ba za a raba shi ba to kaga wannan ba sadaka kai ba ka bar musu ne sai amfani da shi kyauta ka bar musu za ka iya kaga kyauta kai ba lalai ya to sadaka ba ita sadaka wanda aka yi ne don neman zatar Allah amma wannan ka yi ne don kyautata ma iyalanka don kyautata ma iyalanka kamar yadda shi ya to wakafi so akwai bambanci ba kowane ba kowane wakafi ne yake sadaqatul jariya ba kuma kamar yadda ba kowace sadaqatul jariya ce take wakafi ba akwai sadakatun jariya da za a yi kuma ta zamanto kan cewar ba a yi ta da sigar wakafi ba an yi ita da sigar sadaka ne duk da yake an ce in dai ta zamanto mai dorewa ce ba mai yankewa ba za ta to ko da an yi ta da sigar sadaka za ta zamanto a wakafi sannan ya halatta na yi wa ɗan uwana shaƙiƙi ko matata da suka rasu wakafi ko sadaka jariya duk ya halatta wakafi bila khilaf sadaqatul jariya a bisa abin da yake shine ingantacce na magana ingantacce na maganan malamai zaka yi ma dan uwanka shakiki wakafi da da sadaka sannan wannan yace Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani tambaya ta ita ce mijina ne yace na je gida ya yanke zama da ni in na zauna zaman kaina nake shin malam haka yana nufin saki ne sai an tambaye shi me yake nufi sai an tambaye shi me yake nufi baya daga cikin in aka ce ma mace ta tafi gida baya daga cikin lafazin saki wanda yake baya daukan fassara sai yana daga cikin wannan lafazi ne na kinaya na wato wanda yake ishara ne ga saki to shi kuwa sai an tsayar da wanda ya faɗi lafazin shi mijin cewa me yake nufi in yana nufin saki ne saki nawa yake nufi ɗaya yake nufi ko biyu ko uku saboda haka ba nassi ne akan saki ba sannan wannan ya ce allah ya ƙara mana lafiya ni ma'aikacin gwamnati ne kuma ana cire mana kuɗi daga cikin albashinmu na contribution na national housing scheme to malam ya halarta na karɓi bashin kuɗin domin gyaran gida domin gyaran gida na ko siyan sabo idan bashin kuɗin ne za ka karɓa suka ɗora maka kuɗin ruwa tunda ba kuɗin ka bane baki ɗaya asusu ne wanda gwamnati ma tana sawa tana sa kuɗinta a ciki saboda haka an baka in aka baka bashi da ruwa wannan ya zamanto cewa ka karbi ka shiga mu'amalar riba insha Allah wani ya daga cikin kokarin da ake ta yi su ma'aikatan wannan bankin suna kokari su fitar da tsari yadda yake za a rinka ba mutane za su rinka cin moriyar samun gidajen nan ba ta hanyar riba ba to sannan akwai wani dan uwa da ya rubuto cewa suna buƙatar addu'a yau kwana biyu wata mata ta shigo gidanmu ta yi sallama sai ta tarar da yara suna wasa ta tambaye su ina babarki sai ta ce suna saman bene sai ta ce to zo baki sako ki bata tunda suka tafi ba labari muna roƙon addu'ar Allah ya bayyana ta suna Allah ya inna da raji'un Allah ya bayyana ta Allah ya mana maganin waɗannan a shararren mutane Allah ya gaya Allah ya kiyaye mu daga sharrunsu Allah ya bayyana ta Allah ya fato ta daga hannunsu Allah ya kasance tare da ita akwai wanda yake yan uwa waɗanda marasa lafiya suna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda muke ce musu addu'a wazirin ringin su Aminu Baba Kusa da sauransu Allah ya ba su lafiya akwai wani ɗalibin malam yana buƙatar addu'a ya je Abuja akan wasu harkokinsa ina neman Allah ya biya masa buƙata akwai kuma mahaifin ma'abucin wannan majalisi Yakubu Ibrahim Gama Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya haska kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa akwai wanda aka sace wa mijinta mota muna roƙon Allah ya dawo masa da ita Allah ya dawo masa da ita ya kuma azurta shi daga cikin falalarsa akwai wanda mahaifiyarsa ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya akwai matafiya masu neman addu'a Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ya ba su biyan bukata akan abin da suka nema akwai wani dan uwa wanda shi ma mai hidimta ma wannan majalisi ya zai koma ya samu sabon gida zai koma muna roƙon Allah ya sanya shi ya zamanto manzilan mubaraka wa huwa khairul munzilin Allah ya albarkace shi a cikin wannan gida ya ije dukkan wani sharri daga gare shi ya sanya shi ya zamanto gida mai albarka akwai ya gwalgwalan mu ita ma tana buƙatar addu'a Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai wani dan uwa wanda an dora masa wani aiki na amanar ƙasa wanda yake mai hatsarin gaske muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara Allah ya kasance tare da shi Allah ya kare shi da kariyarsa ya kiyaye shi da kiyayewarsa ya kasance tare da shi akwai dan uwa ladan malam Ismail yana da bukatar addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa dukkan na Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka gafarta mana ka yafe mana kurakuran mu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka ɗaukaka darajar mu Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ije mana kunyata a wannan rayuwa ta duniya da azaba a lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين